Assalamu alaikum. Shirin yau ta kaya ne akan signing ɗin masu lesbian. Kaka da ta signing mai irin na office. A signing ne akan cewa yadda mace take lesbian kuma me yake zuwa yake affecting a kanta. Ba cuta. Irin HIV ko gloria ko something like that. Babu shi. Amma kun ga wannan yatsun guda biyu kun gansu haka in aka sa mace hannu a gaba yadda in ana dinnan ana haka da hannu to wannan haka din da ake yi to yana nan ne yana dan kwantalan ɗin jijiyoyin gabanta yana kwantala yana kwantala sai ta fara irin su zazzabi su irin ciwon jiki irin rasa mai ke damun da a fara maka. to wannan abin da ake so da kumbanmu shi zai ta ɗin kwantala kwantala kwantala kwantala ah, to in ya gama cin jijiya nan shi kenan sai ki ga cewa ya kin zo kin fara ramewa kina tsewa ki bi ki ƙare me ke ƙarar da ke wallahi kenan ba a san garjejiyar katuwar mashakuriyar birsikekiyar yar mace kike miƙa muwa take bata miki rayuwa saboda gaba ɗaya wannan ta take samu zai zo ya affecting ɗin mahaifanki kuma ya zo ya bata miki gaba kiji yana irin wani irin yauki-yauki, yauki yauki bai yi wari ba zai yi yauki saboda wannan ciwon da aka ji miki shi zai zo kuma ya sa ya kume a jikinki sai ki fara tsotsewa kina kanjamewa kamar mai cutan kanjamau sai ka ce an dafa shinkafa ruwa ya kone mai da ruwa to in kin yaka kin yi mai kenan kin yi rubbish things sau me sa gaba ɗaya sai kin zo kin gama za ki koma kina da na sanin da ki ba me amfani ko yanzu za ji wannan maganan da nake yi walau wasu sun za su tsine mu wasu kuma za su zage ni wasu kuma za su yabe ni wannan rayuwa dama haka take a zage ka ko a yabe ka amma masu zagin za su fi yawa akan masu yabon ka amma ni kai ki ji wai ina magana akan yadda wai lesbian nake koma mutum ni na gan su ba wai ban ga wansu ba yadda yanzu lesbian na mai da su duk sun bi sun inda kin mai da lesbian shine lesbian ba ki hada da wani namiji kwanta ne wallahi sai kin yi hawaye gama saboda za ki tashi a tutan ba sau duk za ki bi ki ba wanda zai so ya matso kusa da ke balantani ya rabe ki in an yi haka so me kike nufi gaba ɗaya rayuwar ki zai tashi aiki wani ma ba zai ma a haɗa shi da ke ba ko balantane ne a ce wai ni wanci yar ta ce ko wata tawa wallahi tallahi ba zai so ba da zai ce cap ni da ku haɗa da wancan, ai wanda kun haɗa ni da gari kin zo ma kanki mutunci a wurin yan uwanki da naki kan kanki ba wanda zai kalle ki daraja kin riga kin tashi aiki in kika koma kamar yadda in aka mm, irin aka tsotsar da ruwan shinkafa ta kone ta kone ta kone ta kone ta kone sai kone ta labe ko kamar an shanya irin masara haka irin yana ɗanyi aka shanya shi ai zai koma ɗan rage yawa kowa zai guje ki ba ki da cutar ƙanjamau amma abin da aka yi miki wannan jijiyar da ake tsanka miki shine zai zo ya sa ki koma tamkar mai cutar ƙanjamau wani ba zai binciki ba zai ci cabɗi illa hiv gare ki ya guje ki ba fata ake ba gwara ma tun kafin hakan ta faru ma ki saboda in ya bai tsitsinka miki maya jijiyoyin gaban ki ita wanda take miki hakan za ta sake ki ta nemo wata bari ita inda ta kira ki zo ki mata ba ma kaciya bace ba ta bari ke ki sa mata hannu ba ya eh, fata sa miki in masu yin za su kalla su yi la'akari tabbas wasu hakan sai yanzu ne ne abin da zan ci allah dai ya kyauta ya kara tsare mu ya ƙara kare mu daga shirin mahasada da maƙiya da waɗanda suke nufin kowa da wani mugun abu abin da za mu ce kenan inda bala'i ciwon ba ɗan ƙanƙani ba